da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da talatin da watan ɗaya iladiya dubu biyu da ashirin da shida cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka mai suna alkur'ani zalla ko bujirewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babban malaminmu farfesa muhammad sani umar rijiyar lemu ya rubuta a karatun da ya gabata wannan shi ne darasinmu na bakwai ko karatun da ya gabata malam ya fara ambato mana kaɗan zaki don 'yan alkur'ani zalla mun ji aƙidar su dangane da abin da ya shafi annabta za mu ji aƙidar su yanzu dangane da abin da ya shafi annabi isa alaihi salam aƙidun su game da annabi isa alaihi salam ayoyin alkur'ani da dama sun bayyana cewa an haifi annabi isa alaihi salam daga uwa ba uba sannan ya rayu a bayan ƙasa a matsayin annabin allah kuma manzansa daga misali allah ya ɗauke shi zuwa sama wannan da yana da a cikin alkur'ani hadisai masu yawa kuma suka tabbatar da cewa zai sako duniya kafin tashin alkiyama yana mai hukunci na adalci zai kuma kashe alhanzir da dujan wanda ya tabbata a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama bal ma hadisai ne mutawatirai in ya zo zai kashe alhanzir kun ga a yanzu babu maganar kashe alhanzir a alade kenan sannan kuma dujar bai zo ba to bayan dujar ya zo annabi isa zai zo shi zai kashe dujar to su mabiya addinin alkur'ani zalla suna da maganganu mabambanta game da haihuwar annabi isa da sakowarsa duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda muke ishara cewa ba za ka same su da a akida ɗaya ba saboda ba su da wani abu ɗaya zai haɗe su ya sun yi magana iri ɗaya abu na farko haihuwarsa alkhawaja ahmaduddin da ahmad fawaz da 'yan ƙungiyar badagul Qur'an da magoya su sun yi imani da cewa annabi isa yana da iyaye biyu uwa da uba wannan ko dama ita ce sa ahmad khan na ƙasar indiya wannan kuma aqida wannan kuma aqida ce da ta saba na soshin alƙur'ani karara suna cewa yana da uwa yana da uba mabiya aqida alqur'ani zalla sun yarda da wannan aqida ne saboda ra'ayinsa na cewa ba su yarda da faruwar kowane abu da ya saba wa al'ada ba wato alkhawarik al'arabci ana ta alkhawarik abin da ya saba al'ada ya saba abin da aka saba gani to su ba su yarda da ko mu ce masu wannan aƙidar ba su yarda da wani abin da ya saba abin da aka saba gani ba da haka suka kore cewa annabi isa ba zai a cewa bai da uba ba ya saba abin da aka sani don haka ba zai yiwu a samar da wani mutum daga uwa ba uba ba sun manta da faɗin Allah maɗaukakin sarki inda yake ta inna matsalar isa inda Allahi ka matsali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu fayakun cikin suratu ali imran aya ta 59 Allah ya ce lalle misalin Isa a wurin Allah kamar misalin Adamu ne ya halice shi daga turbaya khalaqahu ya halice shi damir zai kuma kanwa Adam Allah ya halice shi daga turbaya thumma qala lahu sannan yace da shi kun kasance fa yakun nan take sai ya kasance to haka ma annabi Isa yake shi ma Allah ya halice shi ne da kalmar kun shi yasa aka ce wa hu alqaha ila maryama wa ruhun min da haka sun manta da wannan aya ko kuma mu ce sun mata tawili irin yadda suka saba yin tawilin wasu ayoyi na alqur'ani amma za mu ga anan ba dukan su bane suka tafi da wannan aqida dawar annabi Isa alaihi salam yan alqur'ani zalla sun kafi gida biyu dangane da dawar annabi Isa alaihi salam alqawaja ahmaduddin da maqbul ahmad da alhafiz muhibbu muhibbul Haq, da mabiya ƙungiyar balagul qur'an da ahmad fawaz suna ganin annabi isa ba zai sake dawowa duniya ba kuma suna ikirarin cewa ƙidar dawowar annabi isa ta shigo musulunci ne ta hannun kiristoci ta hannun kiristoci da suka shiga musulunci da haka suka ce wannan aƙida ce da ta saba wa hankali alkhawaja da fawwan suna tabbatar da mutuwar annabi isa alaihi salam ma'ana suna cewa annabi isa ya mutu wannan aqida cewa annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba har a cikin masu bin hadisai akwai masu aqidar ba zai dawo ba har a cikin masu bin hadisai ban ma za mu iya cewa har a cikin masu da'awar sunna suna da amur su ahalin sunna ne akwai wanda suke da wannan aƙida cewa annabi Isa ba zai dawo ba amma dai gaskiya aƙida ce mara tushe kuma ba ingantacciya ba ingantacciyar aƙida annabi Isa zai dawo kamar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar kuma ayoyin alkur'ani ma suka tabbatar da haka sai bangare da biyu amma ta ɓangaren alhabin aslam da Al aljakar lawi su ba su yarda cewa annabi isa ya mutu ba sannan kuma ba su yarda cewa an ɗauke shi zuwa sama ba su abin da suka yi imani da shi shine annabi isa alaihi salam yana nan a raye a doron ƙasa sannan zai ƙara bayyana gabanin tashin alkiyama da haka bambancin su da ahlus sunna so a gurin ahlus sunna annabi isa Allah ya ɗaga shi bal rafa'ahu Allah ilai bal rafa'ahu ilai ahlus sunna ba ta cewa yana yawo a bayan ƙasa Allah ya ɗaga shi ma'ana bai mutu ba amma kuma ba yana yawo a bayan ƙasa ba Allah ya ɗaukata shi zuwa gare shi zai kuma ƙoƙa mai da maza Allah ya faɗa amma su wannan suna cewa yana nan yana yawo a bayan ƙasa, bai mutu ba kuma zai bayyana gaba ta tashi alƙiyama. suna kama hujja da faɗin Allah wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm ya yakunu alayhim shahida ma'ana kuma babu wanda daga cikin ma'abota littafi face sai ya yi imani da shi kafin mutuwarsa mun duba nan ba ta daina malam ya ce wato lokacin da annabi isa zai sauko ƙasa a ƙarshen zamani duk wani ba yahude da manasari sai ya yi imani da shi kafin mutuwar annabi isa Shi ne abin da ayat take bada wa in min ahalin kitab babu wani daga ma'abota littafi illa la yu'minan nabihi fa sai tabbas ya yi imani da annabi isa qabla mautihi gabanin mutuwar annabi isa ana wannan in ya dawo kenan wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida kuma a ranar tashin alkiyama zai zama mai bada shaida a kansu Su suna gama hujja da wannan aya to wannan aya kuma tana cikin dalilan ahlus sunna da suke tabbatar da cewa annabi isa zai dawo da Allah ya ce babu wani ahlul kitabi ba ce sai yayi imani da annabi isa gabanin ya mutu to yanzu yadda muke gani ga sunan birjik waɗanda suka saba annabi isa ba su yi imani da shi ba to a dawo shi ne in ya daka mai da hadisai suka nuna ko dai imani ko kuma yake mutum ba karɓar ba karɓar eh, jizya yanzu a cikin shari'a akwai karɓar jizya to annabi Isa ya dawo za a soke wannan karɓar jiziya ɗin zai zama ko dai imani ko kuma a yake mutum da kuma faɗar sama na faɗin Allah wa hu la ilmun lisa'a wala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim wa innahu lallai kuma shi annabi isa ake nufi la ilmun lisa alama ce ta zo alkiyama a wata kira'an la alamun lisa la alam ba ilm ba duk kuma ma'anarsa ɗaya alama ce ta alkiyama nan ba ta bi da malaye sai ce wato lokacin da zai sauko daga sama ta biyu a ƙarshen zamani kamar yadda tarin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar to ma'ana shine ma'ana alama ce ta tashin alkiyama da ya sauka yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama sakowar annabi isa shine Allah ce wa innahu la ilmun lisa wala tamtarun biha wattabi'un kuma kada ku shakka game da ita kuma ku bi ni hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya amma sai dai a cikin ayoyin babu inda aka ce yana nan yana rayuwa a doron kasa game da na faɗa su suna kama hujja da waɗannan ayoyin kuma su ma waɗannan ahlus sunna suna kama hujja da waɗannan ayoyin san annabi Isa zai dawo amma bambancin mu mun ce yana sama su kuma anan suka ce yana yawo a bayan kasa to ayoyin da suka kama hujja da su su nuna cewa yana yawo a bayan kasa ba wannan aqida ta yin alqur'ani zalla sun gina ta ne akan gurbataccen ra'ayinsu na yin watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mai yawan fil da su domin hadisai masu tarin yawa su malamai ma sun ce mutawatirai ne ma'ana yawan su ya kai ba za a iya karyata su ba sun inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu tabbatar da dawar annabi Isa alaihi salam a ƙarshen duniya sannan duk waɗanda suka rawaito hadisan babu ɗaya daga cikin su wanda ya taɓa zama kirista kafin ya musulunta mun gama cewa daga kiristanci aka samu aƙidar dawar shi to duk masu ruhayen ma ba wanda ya taɓa zama kirista balantana har a ce daga addinin kiristoci aka ɗauko wannan akida kamar yadda suke da'awa sai mu je kan abu na hudu daga cikin akidunsu karyata azabar kabari da ni'imarsa a datan kawarijawa da a rafilawa da mu'tazilawa sun karyata azabar kabari da ni'imarsa bisa dogaro da hujjoji na hankali kadai suka yi watsi da nasoshi na Alƙur'ani da hadisai masu tarin yawa su wanda suka kare ta azabar kabari da ni'imar kabari za ga suna ka hujja ne da dalilai na hankali ba sa kawo al'adillatu sam'iyya ba sa kawo dalilai na alkur'ani ko hadisi to khawarijawa da shi'a Rawafin da mu'tazilawa duk suna da aqida cewa babu azabar kabari su ma mabiya addinin alqur'ani zalla sun ittifaki akan wannan mummunar aqida ma'ana sun hada kan babu azabar kabari babu wata ni'ima suna da awar cewa da zarar mutum ya riga ya mutu aka binne shi a kabarinsa to ba zai sake jin komai a tare da shi ba ma'ana ba zai ji azaba ba zai ji ni'ima ba har sai lokacin da za ta shi a ranar alkiyama a nan dai za a yi masa hisabi ya tafi aljanna ko kuma ya tafi wuta gwargwadon aikinsa me ya su babbar hujjar su ita ce ta farko da zara an zare mutum ruhinsa daga gangan jikinsa to ya zama gawa ba zai sake jin komai ba da aka so a fahimtar su tunda ya zama gawa a jin komai to ta za a mai azaba ko ni'ima tunda su a iya fahimtar su kamar gangan jiki in tana hada da ruhi ne shi ne take ji take jin daɗi take jin akasin daɗi su a tunanin su suna ta in ruhi ya bar jiki to gangan jiki ba za ta ji daɗi ba ko akasin shi wanda kuma ba ba ba haka ba ruhin yana iya barin jiki kuma gangan ta ji daɗi ko ni'ima bacci kanin mutuwa ne shi sa an gabar ka zaka ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amata Allah ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha zaka bacci mutuwa ne amma ya ta mutuwa ya bacci kaga ruhin shi ya ya ya rage alaka da jikin shi da bai fita gaba ɗaya ba amma zai iya jin ni'ima zai iya jin aka san ni'ima a cikin bacci yana bacci a yana ihu kuma ya tashi ya bayanin wahalar da ya sha har ma wani gaje na cewa na sha wahala ba karama ba wallahi kuma yana bacci ya ji ni'ima kuma ya tashi baɗi ni'ima to wannan dalili ne da yake na Allah mai iko ne akan ko da ruhin ya fita kuma mai ruhin ya ji ni'ima ko ya ji akasin haka abu na biyu da a ce mutum zai je ya tona kabarin wani mamaci a faɗin su to da ba zai ga wata alama mai nuna ana yi masa azaba ba ko alama mai nuna yana cikin ni'ima wani yana cikin hujjojin masu kare ta azaban kabarin da ni'ima sai ai gashi nan mun tona ba abin da muka gani to ko sun ganin ma ai ba yadda za su yi ba ai ana tonawa din a gani yanzu wanda aka bitse yin shekara ɗari ko hamsin ko ashirin ko talatin sai wani dalili ya sa aka zo sai aka tono shi ana aiki ko wani abu sai aka zame shi kamar yanzu aka bitse shi a ni'ima yake ko a azaba zahiri ni'ima yake ciki domin in azaba ne ai yadda aka binne shi din nan gumi da zafi da kaza da kasa za su rufar da shi to amma yadda yake din ya nuna cewa akwai alamu musamman ya zama musulmi musamman ya zama akwai alamu na kyautata mu zannan alkhairi a tare da shi to kaga ashe wannan ni'imar ce da Allah ya bashi ta kare shi ba ba abin ka sace masa kasa saba ta cinye jikin shi ba yadda cewa cinye jiki da kasa za ta yi na mamaci a waye gari ya rasa take kuma baya nuna cewa Allah bai karbe shi ba ko yana cikin azaba ko wani baya nuna haka wannan ganin dama Allah ne ya bar mutum ko kuma kasa ta cinye shi to su suna dogara da wannan wannan yanzu muka yi bayanin bai bacci zai yi bacci kuma ya ce ya gan shi a wata ƙasa ƙasan baki da bai taɓa zuwa ba kuma kai ba za ka ce ƙarya yake ba kuma za ka yadda ya gani din ko ma ka ga yana dariya ko ga yana yana yana ihu in wahala ne to wannan yana maka dan an binne mutum bai hana Allah bai azaba na uku sun ƙara da cewa alkur'ani bai ambaci wata rayuwa ta barzan ba in banda lokacin mutuwa kadai da aka ta ce rayuwa biyu ce kawai rayuwar duniya da rayuwar lahira su a gurin su babu rayuwar barzan amma ya Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah ya bamu labarin fir'auna annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya fir'auna da mabiyansa ana bijirar da su wuta guduwan wa ashiya sai Allah ce wa yawma taqumu sa'a a ranar da alkiyama za ta tsaya ashe wancan azabar gaba na alkiyama wa yawma taqumu sa'atu Ru'a, da fir'auna a shaddar azab sai nuna wancan annabi ya alaiha quduwan wa washiyar yana da kenan gabanin ta tsayawa alkiyama ne in alkiyama ta tsaya to shi kenan za kuma a yi musu azabar da ta wanda ake musu yanzu abu na hudu wannan ya sanya su suka karyata duk wata falala da aka ambata ga shahidai bayan mutuwa kusa akwai balalar shahidai da yawa da hadisai suka ambata abu na biyar yayin da Allah ya bayyana cewa shahidai suna raye sai aljakar lawi ya ce ana nufin rayuwarsu ta lahira ba ta bazar ba tare da cewa zahirin ayar cewa ya yi wala ta kulu liman yi kutalu fi sabilin lahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun ma'ana kada kuma ku ce waɗanda ake kashewa akan hanyar Allah ko matattu ne haka Allah ya ce a'a rayayyu ne sai dai ku ne ba ku sani ba a cikin suratul baqara wannan aya karara ta tabbatar da rayuwar shahidai bayan mutuwarsu a daidai lokacin da ake saukar da ayoyin daidai lokacin da ake saukar da ayoyin tana da cewa shahidan na rayayyu ne duk da bayan sun mutu ba ana nufin sai nan gaba lokacin tashin alkiyama ba kamar yadda wancan ya fassara kuma da a ce ana nufin raya su da za a yi ne a lokacin tashin kiyama to da Allah ba zai ce wa manzansa ba wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ma'ana kada ka yi tsammanin waɗanda aka kashe aka kashe su a wajen yada kalmar Allah matattu ne a'a rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su inda ana nufin sai ranar tashin alkiyama da Allah ba zai cewa manzon Allah haka ba domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya san da cewa duk muminai shahidai da waɗanda ba shahidai ba ma za a tashe su ne ranar tashi alkiyama ana manzo Allah ko da ba na aya ya san cewa da shahidi da wanda ba shahidi ba ranar tashi alkiyama za a tashe shi to in haka ne me yasa Allah zai ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna sai a ce rayayyu ne kuma ka ce ana nufin tashi alkiyama to ai wanda ma ba shahidi ba rayayye ne alkiyama tashi an fahimta ko bayan wannan akwai dalilai na alkur'ani karara masu nuna akwai azabar kabari waɗanda yanzu ba lokacin tattaunawa a kansu ba ne alwim dai masu wannan aƙida ba su da azabar kabari ko ni'imarta ba haka mu'tazilawa haka nan khawarijawa haka nan rabilawa haka nan kuma wanda ya biyu ta farkin su har akalaniyun masu gabatar da hankali akan nafsi su ma suna gare ta azabar kabari da makamancin wannan su ce wai akwai wanda ai ba a kabarin aka binne shi ba ko wanda dabba ce ta cinye shi ko ruwa ne ya cinye shi ko ma'ana konewa yi duk wannan ba dalili ba ne. malamai na cewa inda mutum yake ba mutu shi nan ne kabarin shi wanda dabba ta cinye cikin dabba ne kabarin shi ba wani guri daban ba abu na biyar a ke don sun game da ceto na ranar alkiyama ceton annabi sallallahu alaihi wasallam duk musulmi sun yi iman da cewa akwai ceto a ranar alkiyama nan da malagin ce duk musulmi ya dai amfani da kalmar duk amma ba duka musulmi suka yadda da ceto ranar kiyama ba a mu'tazilawa su yadda da ceto ba khawarij kuma suna inkarin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin dawai to amma musulmi na gari ahlus sunna sun iman da cewa akwai ceto a ranar kiyama annaba za su yi ceto mu'minai za su yi ceto haka nan shi ma ubangijin halittu zai yi ceto hadisai masu tarin yawa sun tabbatar da hakan a ranar alkiyama amma masu karyar biyan alkur'ani zalla sun karyata ceto baki ɗaya, sun ce wai tabbatar da ceto kamar tabbatar da zalunci ne haka suke cewa domin duk wanda ya tantanci shiga wuta idan wani ya zo ya sanya aka fitar da shi to ya taimaka an yi zalunci haka suke cewa kamar wanda zai ceci mai laifi ne a duniya ya hana hukunta shi Kuma mutane ma ai ba su taɓa yaban mai aikata irin hakan ba don haka da wanda suka kore ceto to ga nan sun kamanta al'amarin lahira da na duniya wanda kuma ba ba ko ina yake zama ɗaya ba yanzu in ka duba babu wani mai mulki sawa'un shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman ba ko sarki kai har hakimi ma har mai unguwa duk waɗannan masu mulki aka samu yana da mataimaka idan yana hulɗa da jama'a sosai ko in yaje ofis to in ka zo ganin shi dole za ka samu akwai sakatare alal akal wani sa akwai mai gadi ko polis ko wani makamancin haka in ma ba a san da zuwanka ba sai an tari ka ina za ka wurin wada na ya san da zuwanka eh a baka guri ka zauna a jiya yi ka ga mu a rayuwa ta dan adam wannan girma ne yake kawo haka girma ne yake kawo komai kana da mataimaka wanda za su tsara zuwan ka da lokaci da komai sannan kuma a bangare ɗaya kuma gajiyawa ce ta kawo haka saboda kai ba za ka iya ganin kowa ba a lokacin da yake so ba za ka iya biya kowa bukatar shi ba a lokacin da yake so to dole ne sai an taimaka maka an tsara idan yanzu aka ce gwamna zai zauna duk mai son gani ke zo ya gani to shi zai huta bai kuma ba zai iya wannan ba to amma Allah madaukakin sarki bar Allah ba sha baki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni guda ujibu da'watad da'i idza da'an saboda me saboda Allah al-aziz ne mabuwayi ne ba abin da zai gagara Allah da haka yanzu nan da muke na inda za mu kaure da addu'a wanda suke kasuwannin su kaure da addu'a wanda suke kowa yanzu gaba ɗaya garin nan a ɗaga hannu ana roƙon Allah kowa Allah zai ji tashi addu'a zai ji kuma ko da wanda yare kake zai ji kuma in yaso zai iya amsa wa kowa amma dan adam ba dan adam nan yanzu ko iya nan masallaci kace kowa ya mun magana ban isa in saurari kowa ba to kaga shi ta dan adam gajiyawa ce ta wani bangaren kuma iko ne zai sa amma amma a wajen Allah kamala ne ya zama Allah bai da wani hijabi wajen tsakanin shi da bayi da haka wasiɗa ta annaba tsakaninmu da Allah annaba ba sun zo bane dai in za mu roki Allah abu sai mun je mun ce annabi ya kai mu a'a shi maza Allah zai haɗa mu ne da yadda za mu faru da Allah wasiɗa ce ta gaya mana girman Allah da yadda za mu bauta Allah amma in za mu roƙa direct mu roƙi Allah mun ba ba tsayawa mi to da ka ceto a ranar tashin alkiyama girmamawa ne da daraja da Allah yake wa bayansa kuma duk wanda za a ceta ba irin na duniya ba ne na duniya zai ceton da na duniya zai yi zai je ya yi ceton ne ba lalle zama ya cancanta ba amma duk wanda za a ceta a lahira sai Allah ya ce a cece shi sai Allah ya yadda da mai ceton da wanda za a ceta wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ya izini ga wanda ya so kuma ya yarda shi wanda zai ceton sai Allah ya ce yi shi kuma wanda za a ceta sai Allah ya yarda da shi da haka ba yadda za a ceton wanda bai cancanta ba kuma wanda yake da haƙƙin wani a karan kanshi yana da haƙƙin wani da ya waje ba a sauke kuma Allah ya ce a kai shi aljanna kurin haƙƙin ya sha ruwa ba a ranar ba ba zalunci amma a nan duniya za ka iya zuwa ka ceci wanda ya kamata a rufe maganin sai zan ba daidai kai ba sannan ceto kuma a duniya shi bai ba da ceton wanda za ka je ka nemi cetar zai ba da ceton ne ko dai yana tsoronka ko kuma don wata alfarma da yake ganin kana da ita a wajen shi kai malamin shi a'a kai mai kudi ne kana ba shi kudi a'a kai mai mulki akwai dai wani dalili da zai sa yi. amma a lahira akwai wani wanda ya isa ya ceci bawa a gurin Allah ba dan Allah ya izini ba babu to da haka wannan kamantacce da suke kamantacce ya ce wadda suke batila sun ba da hujjoji kamar haka dalilin sa na cewa ba ceto fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun ma'ana kuma ku kiyaye wata rana da babu wani mai rai da zai isar wa da wani mai rai komai a cikin ta kuma ba za a karɓo wani ceto daga gare shi ba shine hujjatu wa la yuqbalu minha shafa'a ba za a karɓo wani ceto daga gare shi ba wala yu'khadhu minha adlun kuma ba za a karɓi wata fansa da gare shi ba wala hum yunsarun kuma ba za a taimaka musu ba suka wannan ayar ta koyi ceto sannan sun yi hujja da cewa Allah su subhanahu wata ala'adanin sarki ne mai hikima a cikin dukkan al'amuransa yarda da cewa akwai wani ceto a rana alkiyama ya ci karo da waɗannan sifofi na ubangiji wato adali da wato adali mai hikima suna ganin aka ce za a ceto to ba adalci ba hikima sannan sun ƙara da cewa a cikin alkur'ani babu inda Allah ya tabbatar da ceto a ranar alkiyama waɗannan mutane da kuma mutazirawa shine gyaran da ne a farko da ma da ce dukkan musulmi sun yarda da ceto to kun ga anan ya fito da cewa mutazila waɗannan mutane da kuma mutazilawa a gaban waɗanda suka ƙaryata ceto ranar alkiyama sun gina hujjar su ne ta hankali bisa dogaro jiran abin da yake faruwa a nan duniya wato sai ya kiyasa rayuwar duniya ne akan rayuwar lahira kamar da muka yi bayani sai aka yi musu sai suka yi musu hukunci iri daya wancan aya da muka karanta ba ta kore ceto tana kore wani nau'i ne na ceto ba duka ceto ba ceto kala ne akwai ceto irin wanda kafirai da mushrikai suke raya cewa allolinsu da ababen shirka su za su yi ranar tashin alkiyama shine za su kai su a gurin Allah haula shufa'auna inda Allah waɗannan za su ce mu a gurin Allah abin da kake kira kai ya rasu Allah ko mun yi koma ba mai ba in an je ma alkiyama in ma ta tashi to mu waɗannan za su ce mu a gurin Allah to shi wannan cetar da Allah ya kore da kuma cetar da mutum kere ya za a yi ba da izinin Allah ba Allah ya ce ba za a yi ba sai waɗancan ayyukan ka tabbatar da ceto kuma sun tabbatar da ceton da za a yi da izinin Allah da ikon Allah ceto a wurin Allah rana alkiyama ba daidai yake da ceto a wurin mahaluki a nan duniya ba a nan duniya ana iya neman ceto ba tare da an fara gabatar da neman izini ba mana wanda zai zo ya ceton ya nema alfarma ba sai ya nemi izini ba kullum zai zo ce ni wane ne ga matsayi na kaza ina neman alfarma ko ina so da Allah a kyala wani ko ai wani rangwami sannan a nan duniya wani zai iya bada ceto saboda yana tsoro ko yana kwaɗayin wani abu daga wurin mai neman ceton amma Allah subhanahu wata'ala ya fi karfin duka wannan babu mai yin ceto a lahira sai da izinin Allah kuma ba wanda zai ceta sai wanda Allah ya yarda ya kuma ba da izinin a cece shi same da muka yi bayani duk wanda ya bibi ayoyin ceto alqur'ani zai fahimci haka to amma su masu aƙidar qur'ani suna kore ceto har na wannan zamani ma da muke rayuwa da su na daga kirifin wasu daga cikin suna ƙarya ceto din suna ta babu wani ceto ƙarya ne aqidar su game da aljanna da wuta duk musulmi sun yi imani da sabuwar aljanna da wuta gidaje biyu da Allah ya ne su domin sa kayya ga bayansa a ranar alkiyama kowane mutum gwargwadon aikinsa aljanna da wuta gaibu ne daga cikin gaibuka na Allah babu wanda ya san haƙiƙanin kaifiyar su ma'ana kaman su sai sai Allah sai shi ma'ana Allah musulmi sun yi imani da duk wata sifa da Allah ko manzansa suka sifa da aljanna ko wuta da ita amma yadda al'amari yake a wajen mabiya addinin alkur'ani zalla sun kasu kashi uku dangane da aljanna da wuta kashi na farko abdullahi Lawi, da magoya bayansa suna ganin da gaske aljanna da wuta wasu wurare ne biyu amma kuma yanzu ba a samar da su ba sai an tashi alkiyama za a halicce su domin a wurinsu babu wata hikima ko maslaha a ce an samar da su tun daga yanzu shi kuwa Allah baya yin abu wanda babu hikima ko maslaha wannan ba wai su kadai ba akwai masu wannan aqidar ha a cikin wasu kungiyoyi kamar mu'tazila da akalaniyun suna cewa eh sun yarda akwai wuta akwai aljanna amma a yanzu haka babu da Allah ya ce uiddat lil kafirina uiddat lil muttaqina to a gurin su ba a halicci wannan gidajen mutakon amma alkiyama za a za a halitta me dalilin suka ce dan me za a yi wuta a ta zauna ba kowa a ciki ai ba hikima a yi aljanna ta zauna ba kowa a ciki ai ba hikima to kowa ya gaya musu ba kowa ba akwai hurin ini ba akwai dabbobi da Allah halitta na aljanna da abuwa da Allah halitta ce ba kowa saboda Allah kuma ga hadisai sun nuna dan dan aljanna yana kabari za a bude masa daga aljanna yana jin kanshin da iska ta tana bugun shi duk ba wani amfani bane a nan so da haka wannan shiga abin da ba ba su da ilimi ne a kai, to amma dai dalilan su kenan suna cewa aka yi ta aka banta haka to ba hikima wannan ra'ayi na aljakar lawi da mutanensa shine hakikanin ra'ayin mu'tazilawa a shi ma da ya kawo masu bibi ta hankali akan nan komai ingancin sa amma alal hakika wannan kira ta ta ci karo da ayoyi masu yawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da dama waɗanda suka tabbatar da cewa aljanna da wuta gidaje ne da tuni Allah ya riga ya tanade su domin masu shiga cikin su labarin annabi adamu da ko kadai ya isa ya rushe wannan akida daga tushenta da Allah ya ba mu da wucin da aka halitta annabi adam wa kullu uskun anta wa aljanna ko jidda malamai sun sabani wata aljanna ce amma dai magana bi idan ta ce aljanna dai wanda Allah ya tanada kashi na biyu masu da Qur'ani zalla dangane da abin da ya shafi wuta da aljanna Ko ga anan ba wai ba ta da wuta akwai wuta ba ko akwai a'a anan masu wannan ra'ayi na farko suna magana cewa akwai wuta akwai aljanna amma ba halice su ba kashi na biyu alhafiz aslam da sayyid maqbul ahmad da magoba da magoya bayan su suna ganin cewa aljanna da wuta da duk sibobin su da alqur'ani yake faɗa ba da gaske bane kwatance ne kawai Allah yake yi an yi wa mutane kwatance-kwatance irin waɗannan ne domin su ne kaɗai abin da za su iya ganewa su ne kaɗai abin da za su iya ganewa a zamanin da alkur'ani ke sauka amma yanzu a halin da ake a halin da ake mutane sun yi wa ni'ima da azaba wata sabuwar fahimta ta daban don haka a cewar masu wannan akida ya waje ba a sake fito da wani yaban da wani sabon bayani game da aljanna da wuta sabanin wancan tsohon bayani da ake kansa a da da haka a ganin su ba dole bane duk inda aka ambaci kuna a dauka ana nufin konewar jiki ba a'a abin da ake nufi shine wahala da damuwa wanda za su sanya mutum ya rika jin zuciyarsa tana kuna amma ba gangar jikinsu ce za ta kone ba wannan nau'i ne na irin masu akidar ah, ah, wasu daga cikin malaman falsafa falasifa da masu aƙida komai ba hakikani ba ne sai in ka gan tabbacin shi in ba haka ba misalai ne da suna ganin abin da ake faɗa na ni'ima da mai ba hakikani ana ba mutum misali ne da yadda zai gane wannan aƙida ta su aƙida ce da ba a taɓa jin wani musulmi yana furta ba malaman farsa ba su ne suka rika faɗin cewa annaba da manzanni sun yi amfani ne da kwatance kawai wajen dasa mutane imani da ranar lahira don mutane su iya fahimtar cikin sauki kuma samu nutsuwa a ransu amma ba wai suna nufin komai suka faɗa haka yake da gaske ba akwai masu wannan aƙidar har a cikin wanda suke zirbi a boko zalla ba addini suna ganin maganar wuta da aljanna da yin an mutu akwai hisabi kurin an ɗaba sun zo da shi ne don su kama zukatan mutane tunda su waɗannan masu hakikanin wannan ra'ayin ba su imani da cewa annabi wani na daban ne da Allah ya aiko ba su a gurinsu eh, in suka tashi suna kallon kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda suke kallon wani wanda ya zo duniya ya zo da wani ra'ayi ko ta fahimta kuma ya ci nasara to haka kuma idan an samu wani da ya zo shi ma da ra'ayi shi ma mutanen su karɓa da ajeri ne suke son suna ganin da haka dabara ce kullum ta yadda za a ja hankalin mutane don su yi aiki su yadda da abin da ake so wanda kuma wannan kafirci wannan kafirci ne babu shakka yarda da wannan magana kafirci ne karara na da manzanni ba zo da wani abu sabanin abin da aka yi musu wahayi da shi ba kuma duk wahayin Allah gaske ne kuma gaskiya ne babu yaudara ko karya a cikinsa da haka kuma masu wannan ra'ayin suna ganin babu wani gida a aljanna a'a kullum bayani ne na jin daɗi da ni'ima yadda mutum zai yadda ya abu to wannan masu irin wannan da za a ga su musu imani da lahira ba shi za a ga mutum yana ta kantar shi tana magana aljanna kana zai ce kullum wannan jan hankali ne ake yi kullum da a gaya amma su musu imani ma ma akwai wannan kullum mutum ya mutu ya mutu shi ke na to matsalar duk wanda bai imani da mutuwa ba bai imani da hisabi ba cewa an mutu za a tashi a hisabi a shiga aljanna to ba ke shege da ba zai yi ba yasa wani in ka je in yi wani abin sai ka daga tunanin an yi wannan iman da lahira ko to shi tunanin sa kurin an mutu shi kenan wani ma yana da aƙida in ka mutu ma rayuwa ce ka bari a Najeriya ruhin ka zai billa sai wani gari ka ci da rayuwar ba akwai masu wannan aƙida da na arwa cewa mutuwa ba ta aba bace intiqal ne min makanin ila maka shi yasa wai in ka je wani guri sai ga wani ne kama da wani to ai ruhin wannan ne da ya mutu can ya bullatan ya ji da rayuwa za wannan kafirci ne kashi na uku Ahmad Farwaz da al ahmad Ahmaduddin da Ja'far Sha Bilwari da masu ra'ayi irin nasu suna ganin cewa aljanna da wuta kawai wani zango ne na rayuwar dan adam samun ƙarin haɓakar rayuwa da ci shi ake nubi da rayuwa aljanna rayuwarka tana haɓaka tana ci gaban shi ne aljanna Rajin samun haɓaka da ƙaruwar ci ba ku shine abin da ake nufi da wutar jahannama sannan suka ce aljanna da wuta ba su ne zangon ƙarshe na rayuwar ɗan adam ba ba kuma su ne abubuwan da ba za a iya samun su ba sai bayan mutuwa suka ce a'a rayuwa abu ne na har abada kuma samun ƙarin ci gaba ne daga wani mataki zuwa mataki na gaba kamar yadda muka bada za ku bar nan garin ka ta wani gari ka rayu ne kuma samun ci gaba ne daga wani mataki zuwa mataki na gaba a haka abuwa za su ci gaba da tafiya har abada da haka masu wannan aƙida suka ce aljanna da wuta yanayi ne na rayuwa daban-daban ba wai ana nufin wasu wurare na musamman ba babu shakka wannan aƙida ce ta mutanen da ba su imani da ranar lahira aƙida ce ta masu ɗaukar cewa wannan rayuwa ta duniya ita kaɗai ce rayuwa kuma duk wani sakamako da mutum zai gamu da shi akan aikinsa mai kyau ko mummuna to zai same shi ne a wannan rayuwa ta duniya masu wannan akida suna ganin duk wani aiki da kai mai kyau za a baka lada a nan duniya za a baka in kai mummuna kuma a nan duniya za a baka da haka sa da sa suna nan a duniya lalle wannan akida kafirci ne mabayyana ayoyin alqur'ani masu tarin yawa sun karyata mai wannan tunani sun kuma bayyana sa a fili to wannan aqidar su dangane da aljanna to kamar yadda muka faɗa wala Allah kuma da zaka saurari ila waɗanda muke da su zaka ji kuma ila aƙida ta su ta bambanta da waɗannan da ta waɗannan kamar da muka bata to wannan abadan akida kenan ba da ya ciro mana misalai fi ayyukan ibada a wajen yin alƙur'ani zalla sallah a wajen yin alƙur'ani zalla duk musulmi sun imani da cewa sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunin musulunci biyar kuma tun zamanin sahabbai har zuwa yanzu musulmi sun iman da cewa Allah ya wajabta wa masu sallo Allah ya wajabta musu ne biyar a kullum ayini da dare sallar asuba a biyu sallar azhar a hudu sallar la'asar raka a hudu sallar magariba raka a uku kuma sallar isha'i raka a hudu duk musulmi sun yi imanin cewa haka Allah ya umarni a yi sallah sannan kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ita dalla dalla daga kafara harama zuwa sallama amma a wajen mabiya addinin alkur'ani dalla abin ba haka yake ba domin ko babu wani abu da suka tafka saɓani a junansu a kansa kamar sallah sun kasu ƙungiyoyi ƙungiyoyi nan ma ne ce sun kasu ƙungiyoyi gudu a jiya nan da ke gani wani daga cikinsu ake cewa ana mai tambaya kan rubut fitattunsu wanda suka fito aka san sai a ce mai alaka ka da wani sai aka yi mai tambaya gani da wani mai alaka ka da wani sai ce eh wani na san shi da jima kuma muna kan wannan tafiya ta alqur'ani zalla to amma daga baya muka fara samun sabani domin shi ya zo yayi inkarin yadda muke yin sallori guda biyar da sauran musulmi suke yi ya zo yayi ma inkarin raka'o'i shi mai jawabi yake cewa mu a gurin mu salloli biyar ne suna na a cikin alkur'ani haka nan rakoyin da muke suna na a cikin alkur'ani to amma shi ya ce duka wannan abin da muke ba daidai bane da haka daga nan muka rabu to kuma kamar yadda nake faɗa in za ka saurari fitattun ka nemi bayanin wasu suka akan sallah da adadin sallah sama adadin rakoyin sallah ina ya samu ka nemi bayanin da yi ana mai magana cewa to alqur'ani a sallah me suke karantawa a tayya me suke karantawa dukka ne ma ka ji kuma ka nemi na dan gungu zaka ji akwai bambanci to wannan haka suke za su ta bambantuwa domin kamar da na faɗa abinda zai dawo da mutum in ya kauce alkur'ani da hadisi da bayanin malamai to babu ruwansu da shi to da haka in wance zo ya fassara kaza wannan zai yanzu nan za mu ga yadda aka bankar wata aya aka yi mata wata irin fassara a nan malam ya ce mana sun kasu gida hudu ƙungiya ta farko amma a waƙi ya aikace Allah ka ne san adadin kasuwar da suka yi ina tabbatar maka ko da unguwan nan inda za ka yi bincike ka samu sa da ƙwar'ani zalla in za ka iya ka yi binciken za gani same shi ka ce ya kuke yin sallah ya ba bayani ka samu wani kuma mai wannan aƙidar wanda shi kuma ba tare ki da wancan ba Ba na ba guri ɗaya suke ba amma shi ma yana da akira Qur'ani zalla ka ce ma bayanin sallah me ake karanta a tsayuwa me dalilin karatu a tsayuwa in an yi rukun an yi sujjara ya ma bayanin sallah sai ga ba iri ne bane to haka za ka yi ta bin su saboda kowa yadda ya fahimta ana cikin tafiya ba, kun ga akwai masu yin raka'a ɗaya akwai wanda yan tsaf su in an yi alaunar tsayawa ake tsaf an tsane shi kenan ya eh, akwai su akwai waɗanda an yi ruku ba a ɗagowa zan za a suna nan kala-kala da kuma abubuwan da ake karanta akwai wanda in yazo ta iya ya karanta Qur'ani yake akwai wanda kuma ya ce da abin da ka ambata na ambatan Allah yayi ko me ka ambata duka za ka ta jin abubuwa daban-daban wannan kungiya sun taka matakai har hudu akan sha'anin sallah daga lokacin shi kansa aljakar lawi sannan halifansa himshan a hishmat hishmat ali sai kuma waɗanda suka zo bayan hishmat ali har zuwa yanzu farkon matsala da abdullahi aljakaralawi ya fuskanta bayan ya karyata dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama shine yadda zai iya ciro bayanan sallah a cikin alkur'ani ba tare da ya dogara da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba to dan ganin bukatar fitabiya sai ya shiga tambara ma'anonin ayoyin alkur'ani domin da bajai dai da ra'ayinsa ya bara da cewa ya yarda da salloli biyar a kullum kamar yanzu yadda fitattun yanzu wasu daga cikin suka ce sun yadda biyar ne hujjar sa a cikin alkur'ani kuma ita ce faɗin Allah mai salata idoloki shamsi ila ghasaqil laili wa ƙur'an alfajiri inda inna alfajiri ka da mashuda ma'ana ka kuma tsaye da sallah farkon rana da ƙarshen ta da kuma farkon dare wannan kuskure ne nan tafsirin da malayar rubuta nan kuskure ne wala Allah bai lura ba in ka koma tafsirin ayar mai salata ka tsaye da sallah liduduki shamsi dan karkacewar rana ila ghasakin layli zuwa duhun dare wa qur'an al sannan karatun asuba inda qur'an al kana mashhuda karatun asuba shi karatu ne da ake halatta shi wana mala'iku suna halatta karatun kamar da ji fuskar ma. wannan shine ma'anar aya to shi wancan aljakar lawi da yanzu zai bayani zai fitar da lokutan sallah mu yanzu kuma zo da sunna wannan aya a gurin tana da lokutan sallah a dunkule amma hadisai ne suka fitar mana da Allah ce ake mai salata ne da lokacin ka tsaye da sallah dan karkacewar rana hadisi sai zo na mana sallah azhar ana yin in rana ta karkace sai Allah ce ila masakin layli zuwa duhun dare kaga kenan hadisi zo na mai ta kuma da asar ana yin ta ne idan inuwa abu ta ninka shi biyu idan rana ta yi kaza shi ne har zuwa wannan sai magariba ita ma ta shiga ilaƙar sakin laili hadisi ne idan rana ta fadi kaga jumlar liduluki shamsi ilaƙar sakin laili da da azhar la'asar magariba sai Allah ya ce wa al fajr afwan da isha da sallar isha sai Allah ya ce wa al fajr sai kuma karatun asuba ne karatun sallar asuba sallar asuba shine qur'an al-fajr sai Allah ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda hakika tabbas karatun al-fajr mala'iku na halatta shi hadisi ya fassara cewa mala'iku suna sakkowa mala'ikun da suke daukar laifukan bayi da ayyukan su suna canji ne lokacin la'asar da lokacin asuba yanzu wasu sun karba daga sallar la'asar din nan za su zama tare da mu daki daki sai an yi sallah asuba sai wasu sakko sai waɗanda suka fara tare da mu kuma ya sai zuwa la'asar kuma sai su sako sai kuma wadancan su karba haka hadisi ya ta aqaba da fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar haka manzo Allah ya faɗa to shi yasa Allah shi inna qur'ana da fajr kana mashhuda to barka je da fassar aya sai bayanin ayar kamar haka ya kai mu'mini kai riko da salloli waɗanda Allah ya nutsar da kai zuwa gare su a cikin littafinsa tsakanin farkon yini da ƙarshen sa asuba da azhar da la'asar da kuma yankin dare guda biyu magariba da isha'i kaga wannan da yayi wani yana iya zuwa ce to a labazin ayar babu wannan babu inda labazin ayar ya ambaci asuba ko azhar ko la'asar sabanin mu da muke an bada hadisi manzo Allah ce wa waqtu salati zuhri kaga an ambaci sallar wa waqtu la'asri kaga an baɗi sallar to amma nan yanzu wani zo zare ce ce nuna min inda alqur'ani ce azhar tun daga sunan ma inda Qur'ani ya kira ta da sallah azhar ba zai iya nuna ba a wannan aya sannan Abdullahi al-Jakarlawi ya yarda cewa sallah akwai mai raka'a biyu da mai raka'a uku da mai raka'a hudu wato yadda sauran musulmi suke aikata ya yarda da wannan to amma inda matsalar su take ina ne zai samu wadannan raka'o'i a cikin alkur'ani to fa a da gizo ke saka sai aljakar ya shiga sabaka sai dauko fadin Allah alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir suratu fatir aya ta daya Allah ya ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah mahalicin sammai da kasa mai sanya mala'iku manzanni masu buka-bukai biyu da masu uku uku da kuma masu hudu hudu yakan kuma tsara abin da ya ga dama da halittarsa ya zai rufin khalqi ma sha. inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika allah mai iko ne akan dukkan komai sai kuma yi bayanin ayar kama kai wannan ayar kawo a ita za a fidda mana rakoyi cikin su ma na wannan zamanin akwai masu ta wannan ayar akan rakoyi ya kuma abota san mai da kasa ana bayanin abin da ayar ta kusa ku karanta alhamdulillah a cikin sallolin ku biya shine faɗin Allah alhamdulillah domin neman yardar Allah shine wanda yake aiko muku da manzanni daga cikin mala'iku waɗanda suke kawo muku salloli masu rukunai shida ya bayyana su da tsayuwa da ruku'u da ɗagowa daga ruku'u da sujjana da zaman tahiyya farko da zaman tahiyya na ƙarshe su ne rukunin guda shida yana kuma daga haƙƙin kowane rukuni a yi shi sau biyu ko sau uku ko ma sau hudu yadda ya dace da littafin Allah wannan shine bayanin da yi azzakar rawi wannan ayar da ita ne ya gano rukuni amma in za a koma magana ta gaskiya ba da za a wannan ayar ta cikin tana sallah Allah fa ce wa ja'ilil mala'ikati kaga akan ma ake magana mala'iku uli azini hatta su waɗannan mala'ikun ma'abuta mukafakai biyu akwai mai fufuke biyu akwai mai akwai masu uku uku akwai masu hudu sai Allah ce yazidu fil khalqi ma yasha to ai da sai ka dauki nan ce a sallar ka tsara abin da ga dama eh mana yazidu fil khalqi ma yasha shi Allah yana magana cewa yana karawa wajen halitta abin da ya ga dama kuma haka ne mala'iku akwai masu fufuke biyu da wannan haka nan rawi ya farlanta yin alwala kafin kowace sallah matukar da akwai ruwa saboda faɗin Allah ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku wadanda suka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah ko ku wanke fuskokin amma kuma bai yarda da shafar takalmin huffi da makamantarsa ba bai yarda da shafar huffi ko takalmi ba da makamantarsa wannan ba shi abu da wannan ba saboda alqur'ani cewa ya a wanke kafa amma alkur'ani ai ba wanki ya ce ba gurin yan shi'a suka ce shafa Allah ya ce da haka a wurinsa dole ne mai alwala ya wanke ko da ko yana sanye da takalmin kuffi sai ya cire shi ya kuma kara da cewa da hadisan da aka rawaito akan halarcin shafar kuffi ƙarya aka yi wa annabi ba shi ne ya faɗa ba da haka bai yarda da shafar kuffi ba sannan aljakar lawi bai yarda da kiran sallah ba wai saboda alkur'ani bai umarni a kira sallah amma na yanzu na ji an tambaye wani cewa ina kiran sallah a sai kawo aya cikin suratul ma'ida ko wai za na dai tun ila salati takhazuha huzuwan wa la'iba sai Allah ya ce idan kun kira zuwa ga sallah ce to wannan yana ana kiran sallah sai aka ce to ya ake yi shi ne yace anan shi ne yace su a gurin su kiran sallah ba lalle sai an yadda muke yi ba in an yadda muke suka ce yayi amma ba lalle bai an ce jama'a ku zo bi sallah yayi in an ce Allahu akbar sallah sallah yayi saboda tunda ba za a yi da hadisi ba to kaga ayan ba ba tana maganar cewa ku yi kiran sallah bane labari Allah yake bayar ya yi wallazi na amanu idza nudiya lis salati bil al juma'a shi ma umarni ne Allah yake cewa idan an yi kiran sallah ba ta tin ku yi kiran sallah ba to shi wannan naji yana bada cewa ga yadda ya yi da kiran sallah shi kuma wannan bai da shi ba kawai abin da zai sanar da mutum idan lokacin sallah ya shine shigowar lokacinta dangane da yadda za a yi sallah ko abdullahi aljakar lawi ya yarda da cewa fuskantar al-Qibla wajibi ne yayin gabatar da sallah sannan yana ganin idan za a yi kabbara harama sai an rike kunnuwa biyu to sai an rike kunnuwa biyu akwai akwai masu fahimtar in za ka yi kabbara harama sai ka taɓa kunnuwanka in ka je haramin makka za ka jajayen nan da yawa mutanen turkiya da wasu wurare in yi kambara harama sai haka sai ya haka wannan dan yatsan babban sai ya taɓa kunnen shi in ka je ka lura suna itikadin cewa dole za ka yi kabbara harama sai wannan dan yatsan ya taɓa kunne amma ba wani dalili a yadda ya zo a hadisi hazuwar manke bai ko hazuwa uzunai ko kunna ko kunduwa ko sai dai ba ta aka yi ka shafa ba to su suna ta an shafa to ga jakar rawi ma ce sai an rike saboda aikata haka ne yake na cewa bawa ya yarda da shi mai laifi ne mai zunubi sannan an jakar yana yin umarni da dora hannun dama akan na hagu a daidai mahallin zuciya lokacin da mutum yake tsaye a sallah sai kama hujja da faɗin Allah ga annabi Musa wasmum ilaika haka. ma'ana kuma ka haɗe hannunka a kwitsinka wancan ma magana mujiza ce da nan Musa ne ma aya Allah ce daga cikin ayoyin da Allah ya ba shi sa hannun shi a kufi ya fito da shi takhruju bayza min ghairi tu'in hannun zai fito fari fat zai zama ba yana haske amma ba da na cuta ba sai ya fassara ayar kama haka ka haɗe hannayenka akan zuciya cikin dangantar da kai da kushuri a gaban Allah mai girma da buwaya Abdullahi al bai yarda da cewa sallah a wani wuri ta fi lada akan yinta a wani wuri ba wato bai yadda da abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bibita sallah a masallatai masu daraja masallacin makka da masallacin annabi da ke madina da kuma masallacin Qudus ba saboda a ce wasu alkur'ani bai zo da haka kabbara harama kuma a wajensu shine karanta faɗin Allah wa annallaha huwal aliyyul kabir shi ma an tambaye daga cikin na, wannan zamani cewa to ya za a yi kabbara shi ma dai amsa ba za ta samu ba domin ba aya da ta zo da lafazin Allahu akbar to shi nan gashi ya ce kabbara annallahu wal aliyyul kabir sannan kuma an zo sallama sai a karanta badan Allah salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma kaga in kana jin su sai gaba ɗaya ba sa fahimta alqur'ani ya za Allah yana wani bayani su kuma suna ɗaukar suna wani bayani daban baya da karanta alqur'ani ba sa yin kowane irin zikiri ko tasbiya a sallah kamar yadda na faɗa muku a cikinsu, su akwai wanda suka ce ko ina alkur'ani za karanta a sallah a a a daga sujada, akwai wanda kuma suka ce duk abin da kai na ambatan Allah yayi sallar tarawih kurin aljakar lawi yace bid'a ce da bata halatta ba har ma rubuta littafi akan haka sannan a wajen sallar jana'iza ba ta da wata takamaiman sifa abinda kawai mutum zai yi shine addu'o'i na alkur'ani zalla babu tsayuwa a cikinta, babu fuskantar alƙilla babu kuma alwala a zaune za a haka nan mabiya aljakar lawi suka ci gaba da gudanar da kallolin waɗanda a zahiri suna kama da sallar musulmi amma abubuwa da suke bada a cikin sallar sun saba sauran musulmi sun ci gaba da haka har zuwa shekara ta shida, lokacin da haliban aljakar lawi wato ishmael ali ya balita littafin sa mai suna salatul qur'an wanda tamkar tsakura ne na littafin burhanin ah, furkan bayan buga littafin sarafin qur'an na ishmael ali halibar jakarlawi fi wani malamin sunna mai suna inayatullahi wazir abadi ya rubuta wani suna ahsanul bayan wanda a cikin ya mayar da martani akan littafin ah, salatin qur'an ya kuma warware shigoyinsa da hujjoji masu karfi ta hanyar amfani da salo irin nasu a ciki yake cewa A shi mun kuma lokaci ba zai bari mu kai ba ko eh na so muke kungiya ta bito amma na ga lokacin ba zai gama mana ba ina ga mu tsaya a nan mun dawo rana ita yau sai mu tsora da kan rajin da aka yi wa wannan halifa na littafin sai da ya rubuta mai suna salatul qur'an abin da yake daidai Allah ya ba mu lada abin da yake na kuskure Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah shirya da mu tabarki madaidaici ya ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk